sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. man sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Sule ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a. Goma ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai. To Aisha to Amurka ta samu sabbin kamuwa da Corona Virus da sama da dubu sittin da hudu a jiya Alhamis wani adadin da ya sha karfin asibitocin jihohin Arizona, California, Florida da kuma Texas. rahotanni sun nuna tawagar sojojin georgia 28 ta nato da ke aiki da nato a wani aiki na musamman afghanistan sun kamu da Corona Virus kanin 'yan sandan koriya ta kudu sun ce an tsinci gawa magajin garin birnin seoul park Won-sun da safiyar yau juma'a lamarin da ake zargi da aikata kisar kai Kanan labaran kenan bayan kashin farko na labaran duniya za a ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina a arewacin Najeriya ta samu nasarar kama wasu gagararrun 'yan bindiga waɗanda suka addabi jihar. su laifi waɗanda suke taimakawa barayi da waɗanda kuma ainihin su kansu ma barayin daji ne ɗaya daga cikin su ma ɗan ƙasar chad ne wanda ya shahara a wannan harka ta fashi da makami a yayin da shugaban amurka donald trump ya bayyana cire kasar daga hukumar lafiya ta duniya da ke taka rawar gani wajen inganta lafiya musamman a kasashe masu tasowa yaya hakan zai shafi kasashe fitar amerika ko janyewarta abu ne wanda yake cewar babban koma baya wa duniya da kuma ita kanta amerika da a jihar Adamawa da ke arewacin Najeriya tsadar maganin dafin maciji ya sa al'umma ƙauracewa asibitoci. Za ku ji cikakken bayanin. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri amurka ta samu sabbin kamuwa da corona virus da sama da dubu sittin da hudu a jiya alhamis wani adadin da ya sha karfin sashen kulawan gaggawa asibitocin jihohin kudancin kasar da cutar ta fi addaba da suka hada da arizona california florida da kuma texas babban jami'in kula da cutar mai yaduwa a kasar amurka anthony s fauci ya yi kira ga gwamnonin jihohin su jinkirta aniyar su ta buɗe harkoki a jihohin har sai an kawo karshen cutar da ke karuwa a jihohin jami'ar john hopkins ta faɗa da safiyar yau juma'a cewa an tabbatar da sama da mutum miliyan goma sha biyu suka kamu da cutar a faɗin duniya sama da miliyan uku na waɗanda suka kamu da cutar suna cikin amurka ne duk da cewa amurka ta gaza wurin shawo kan lamarin shugaba donald trump yana ci gaba da ƙara matsin lamba wurin ganin an sake buɗe makarantu a ƙasar a cikin makonni masu zuwa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta kaddamar da wani bincike mai zaman kansa akan matakan yaƙi da cutar coronavirus a duniya bayan wasu kasashe suna tunkarar yaki da cutar ta yadda ya kamata fiye da wasu lokaci da na sake duban hali da duniya ke ciki kana mu nemi hanyar karfafa dangantakan kasashe wurin aikin ceto rayuka da kuma dakila annobar in ji babban daraktan hukumar who tedros adhanom ghebreyesus a jiya alhamis tsohuwar firaministan new zealand helen clark da tsohuwar shugaban kasar liberia alice salif johnson su ne za su jagoranci binciken kana daga bisani za a kara wasu mambobin kwamitin rahotanni sun nuna tawagar sojojin georgia 28 ta nato da ke aiki na musamman afghanistan sun kamu da coronavirus to ne aka mayar da sojojin da suka kamu da cutar a kasar su kuma ana musu jinya a asibitin sojojin kasar in ji wata kafar yada labaran kasar da ta rawaito sanarwar ma'aikatan tsaron georgia sanarwar ta kwatanta yanayin da sojojin ke ciki da samun nasara yayin da muryar amurka ta tuntuɓe shi mai magana da yawon rundunar kawance da ke aiki na musamman afghanistan ya haɗa muryar amurka da jami'an tsaron georgia don su yi bayani akan hali da sojojin sun ke ciki an bayyana kasar georgia a matsayin wadda ta fi bada gudunmuwa ga nato a jerin kasashe da ba su cikin kungiyar ta nato a aikin da ake yi na musamman afghanistan da kimanin sojoji kawancin sojojin ya ce an samu kamuwa da cutar da dama tun lokacin da annobar ta bulla afghanistan watanni hudu da suka wuce amma ba tare da bayyana kasashen waɗanda suka kamu da cutar ba ya zuwa yau juma'a kimanin mutum dubu talatin da hudu ne suka kamu da cutar kana wasu dubu ɗaya sun mutu da cutar a cewar jam'ai a afghanistan 'yan sandan koriya ta kudu sun ce an tsinci gawar magajin garin birnin seoul park won sun da safiyar yau juma'a lamarin da ake zargin sa da aikata kisar kai an gano gawar park mai shekaru 64 a duniya ne a kusa da kofar shiga tsaunin bukaksin da ke tsakiyar birnin seoul a cikin dare sa'o'i da dama bayan da aka ba da sanarwar bacewarsa wuni guda kafin mutuwarsa wata tsohuwar sakatariyar park ta shigar da karan yunkurin cin zarafi ta jima'i hukumar birnin seoul ta sanar yau juma'a cewa za a gudanar da jana'izar kwanaki biyar a asibitin babbar jami'ar ƙasa ta seoul jaridar korea herald ta ce park ya roƙi gafara ga kowa musamman iyalansa a cikin wata takarda da aka samu a gidansa sai dai ba iya gane ko za a gudanar da gwaji akan gawar park ba magajin garin birnin seoul na farko da ya rasu akan aiki park da yake wa'adi na uku kuma wa'adinsa na karshe ana masa kallon wanda zai iya zama ɗan takarar shugaban ƙasa. To an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu tafi ga rahotonmu na farko. Rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina da ke arewacin Najeriya ta samu nasarar kama wasu gagararrun 'yan bindiga waɗanda suka addabi jihar. wakilinmu sani Shu'aibu malumfashi ya ruwaito cewa daga cikin waɗanda aka kama har da ɗan ƙasar chadi Su dai maharan an kama su ne a ƙauyen Yankara cikin ƙaramar hukumar Faskari. Usman Hassan ɗan jihar Sokoto ne yayin da Usman Muhammad ɗan ƙasar Chad ne. Ina zuwa Chad a wancan gari ne suna Farfidan wala shi ana Dan wala. Kuma ka ce ka iya harbin bindiga an maka training na yaƙi. Training kan na sani gardeku na sani rakko na sani. To bindigan kafa. Yanzu bindiga tana. A ina aka binne ta. Wajen sarkin filaye. kakakin rundunar 'yan sandan jihar katsina sufurtandan gamba isa ya bayyana man cewa da misalin karfe uku na asuba ne suka sami nasarar kama waɗannan 'yan bindiga a wani samaman da suka kai maɓoyarsu Allah ya ba mu nasara muka kama wasu gagaruman masu laifi waɗanda suke taimakawa barayi da waɗanda kuma ainihin su kansu ma barayin daji ne ɗaya daga cikin su ma ɗan ƙasar Chad ne wanda ya shahara wannan harka ta fashi da makami da ta'addanci a cikin al'umma kuma ya yi bayani cewa lallai shi ya kware a harka irin ta ta'addanci ya yana da training na soja na yaƙi sannan akwai wani usman hassan shi ma suna tare shi ma aka kama shi a wannan gari na yankara kuma alhamdulillah mun kewaye dukkan wata faka da za su bi ko su buya domin arcewa daga hannun jami'an tsaro akwai a cikin su ma wani wanda shi ma aka kama wanda shi kuma sana'arsa shiga yake cikin dajin an sun saci dabbobin mutane ya siya ya fi shekara hudu shi ma yana yi shi ma mun damke shi akwai kuma wani shi ma daga cikin su wanda muka damka shi kuma wani daga cikin barayin dajin ne ya saya masa mota kuma har ya ba shi kuɗi ya zo a garin katsina daidai inda jami'an tsaro suke domin ya ringa ba su labari na sirri kuma ya yi bayani ya ce ya kama haya a kusa da barikin sojoji da ke hanyar zuwa jibiya inda kuma yakan kira wasu duk lokacin da ya ga ko akwai wani atisaye na jami'an tsaronmu ko jirgin sama ya tashi daga airport zai yi cikin daji yakan kira wasu kuma ya ba su labari har ma ya bayani ya ce akwai wasu daga cikin shi wannan mai gida nashi ya saya mishi mota wacce da ita yake safara yake kai musu kayan masarufi da kayan maye su giya da saba wiwi da kwayoyi wanda suke sha su zo su yi wannan ta'addanci ba yana nan mun danke shi a hannunmu. Suna na Fatu Lawal Dandini. Daga dai jiya zuwa yau gaskiya dai ba labarin wani ma kawai da suka je inda gaskiya ana ta cin ubansu. Dai sansanin su mu nan wajen ma kwana akai sojojin suna wajen babban gurin su na nan wajajen. Eh. Inda suka fi haɗuwa inda su kuɗin ka je ko da yaushe nan mutum zai gan su. To yanzu ya kuke ji a garin? Eh, alhamdulillah yanzu dai gaskiya tun dai daga ƙaddama wallahi alhamdulillah ta bakin wani matashi kenan ganau a garin dandume sani sha'ib malafashi murya amurka daga katsina a najeriya gaida sani malumfashi da wannan rahoto ana tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sannan za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya. Ɗaruruwan mambobin kurɗawa da ke Iran da suka yi kokarin halartar jana'izar shugabansu a makwabciya Iraki sun kusa akan iyaka zuwa cikin Irakin lamarin da ya bayyana raunin tsarin dakile yaduwar annobar coronavirus akan iyakar ƙasashen biyu. wasu hoton bidiyo da aka raba a shafukan sada zumunta sun nuna mabiya ɗarikan sufanci ta kadiriya suna shigewa iyakar da ke bashma daga lardin kajistan zuwa yankin kurdawa mai cin gashin kansa da ke arewacin iraki a jiya alhamis an aike wa sashen kurdawa na murya amurka hotunan bidiyon da wasu kafafen yada labaran kurdawa da suka hada da rodau da kuma kajistan 24 suka kafe a yanar gizo wasu hotunan bidiyon sun kuma nuna yadda wasu 'yan ɗarikan sufancin suke ratsawa kan iyakar wasu suna sumbantar ƙasar wurin yayin da suka isa ɓangaren iraki kurdawan iraki da jami'an iran suna zargin juna akan harbin gargadi da jami'an tsaron suka yi domin takaita ko hana ratsawa akan iyakar sun ce mutane da dama sun jikata kuma an riga da an kai su asibiti a bangarori biyu na iyakar a wata hirar waya da murya amurka wani jami'in kurdawa mai kula da tsaron iyakar bashmak ya ce ba zai iya hana kurdawan iran ratsawa ba saboda rashin isassun ma'aikatan tsaron kan iyakan da kuma rashin samun gargaɗi daga hukumomin iran a ƙarshe shugaban jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulkin venezuela diosdado cabello ya killace kansa bayan gwaji ya tabbatar da yana ɗauke da covid-19 inda ya zama babban jami'i da ya fara kamuwa da cutar a ƙasar da ke amurka ta kudu kabilu ya sanar da ya kamu da cutar ne a wani sakon twitter a jiya alhamis sai dai ya lashe takobin fafatawa da cutar yana mai cewa za mu yi nasara shugaba nicolas maduro ya ce kabelo yana lafiya amma ya kara da cewa zai buƙaci kwanaki da dama ya yi jinya kane samu lafiya Gwajin Kabelo na zuwa kwanaki kalilan ne bayan da gwamnan jihar Zulia ta Venezuela Umar Preto ya kamu da COVID-19 kuma aka masa jinya daga cutar ta numfashi. Venezuela ta tabbatar da sama da mutum dubu takwas suka kamu da cutar COVID-19 kana wasu sama da saba'in da biyar ne suka mutu da cutar a ƙasar. Baba kuma Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. A yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cire kasar daga hukumar lafiya ta duniya da ke taka rawar gani wajen inganta lafiya, musamman ma a kasashe masu tasowa. 'Yan Najeriya ciki har da jami'an lafiya na bayyana rashin jin daɗin yin hakan, musamman ma a wannan lokaci da cutar corona da ke ci gaba da ɗauki ɗaiɗai a ƙasashensu. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. hukumar lafiya ta duniya da za a iya cewa ta zame wa kasashe masu tasowa tamkar uwa maba da mama wajen binciken cututtuka da kuma samar da magani cututtuka irin su cutar malaria da ebola da cutar kuturta da tarin fuka sun kasance na gaba-gaba da hukumar lafiya ta duniya ke mai da hankali wajen ganin an kawar da su a kasashe masu tasowa irin su najeriya to ko ina tasirin wannan mataki da shugaban na ƙasar amurka ya ɗauka na fitar da amurka daga hukumar ta lafiya tambayar kenan da na yawa dr sadiq ali husaini wani likita a asibitin kwararru na ibb specialist da ke garin mina a jihar naija to wannan lallai zai shafi al'amarin kiwon lafiya musamman game da ayyukan ita hukumar lafiya ta duniya wato who in kai la'akari da cewa ita amurka ta fi kusan kowace ƙasa ba da gudunmawa wurin tafiyar da ayyukan hudun tana ba da dala kusan miliyan ɗari tara kuma kusan kashi goma sha biyar kenan cikin ɗari na gaba daya budget ɗin eh, ita hukumar ta WHO. To kuma su ma 'yan Najeriya ke cewa game da wannan mataki na shugaban ƙasar Amurka akan hukumar lafiya ta duniya ga dai Malam Lawal Bello. Hakika eh, fitar Amerika ko janyewarta daga eh, hukumar lafiya ta kasa ta duniya ga baki ɗaya WHO abu ne wanda yake cewar babban koma baya wa duniya da kuma ita kanta amerika da suke tunanin ta kamar ta kanta alfarma saboda a wannan lokaci da ake ciki da duniya ciki fama da wannan cuta ta corona wanda ta yi wa duniya katutu ta yi mata a sasari ba lokaci ne da ya kamata a ce amerika ta janye irin taimakon da take badawa da gudunma da suke badawa wajen tabbatar da cewa an kawar da kananan cutuka ma wanda har yanzu mu kama a kasashe masu tasowa mu rabu da wayannan cututtuka ba wanda su a can kasashen su sun riga sun fi karfin su to idan har ta yi hakan to mu wa'ancan ƙananan cututtukan da ake sa hannu a taimaka mana ma wani lokaci mu samu sauƙin su domin irin wannan agajin da ita amerika kan bayar eh, muhimmiyar agaji ta kan bayar wanda ita hukumar lafiya ta duniya ta kan amfana da shi ta kuma taimaka da ƙasashe masu tasowa zai zamanto babu shi kuma mu kan wa'annan ƙananan cututtukan da yanzu da su ce irin su malaria typhoid da sauransu wanda har yanzu muna fama da su afajajin sun fi karfin mu har yanzu ba mu da tattirin magani da zamu ce wannan shine da zai iya warkar da wa'annan cutuka to ga wannan wanda ya zamanto ya shafi duniya to in suka janye wa zai taimaka musu kuma wa zai taimaka kananan kasashe da suke cikin kangin kakanuka yi yanzu haka da ya kididdiga na baya bayan nan da cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus ta fitar a najeriya ncdc ya yi cewa mutane dubu talatin da dari bakwai da arba'in da takwas ne suka kamu da cutar a najeriya a inda kuma aka sallami mutane dubu goma sha biyu da dari biyar da arba'in da shida sai ko mutane dari shida da tamanin da tara da suka rasu babin ya murya amurka daga daga Najeriya. A gaida baban gida Jibrin, a jihar Adamawa kuma da ke arewa maso gabashin Najeriya, al'umma da maciji ke addaba na ƙauracewa asibitoci saboda ƙarancin maganin dafin, kamar yadda wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Kamar yadda ma binciken likitoci suka tabbatar, an fi samun wannan matsalar ta saran macizai a irin wannan lokaci na damina wanda kuma gwamnatoci a wasu jihohi kan ma fitar da wani tsari ko tallafi na samar da magungunan saran macizai kyauta to sai dai kuma yanzu haka fa a jihar adama da ke ma da yawan manoma tsadar maganin kashe dafin macizai na ko sanya majinyata na sarar maciji cewa asibitocin gwamnati inda masu koma amfani da na gargajiya tsadar maganin da yanzu ya koyi tashin goron zabi inda ma kowane shaka kuma allura guda ake siya a kan naira dubu arba'in ga ma da tabbakin dan uwan wani da aka kwantar asibitin kwararru da ke yola wato yola specialist. ka san Allah ko gaskiya babu wani tsaya ba talaka za su dinga mutuwa ba wallahi babu asibitin wani ya yi kokari 40,000 ya siya ironically doctor ya rubuta three times a day and it is blank open ba wai specified date wallahi the family have to evacuate the guy abuya eh, eh, 40,000 times three per day doctor waya bari eh, ya kwana uku spend about 260,000 in this house condition. at least go maintain sinking 5 million aka here. with sickness wani ya faru taimake mutane amma ran da ake fi mai mutum dubu arba'in a ce su uku wani irin sana'a zai ya turi wasu da ya zo ya kashe kama kashe suka ce wai wannan abun a nan abin bara amma a nan specialist ba in ne ya a zire to sai kuma na da ta kai goro da mari zuwa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar da mako haka ta fa bata cimma ruwa ba don ko ban samu kwamishinan kiwon lafiya na jihar ba hakanan shi ma daraktan sashen samar da magunguna na ma'aikatar kiwon lafiya an koce da ni baya gari yayi bulagoro to sai dai kuma da na tuntube shi ta wayar salula jami'in hula da jama'a na asibitin kwararrun mr ezekiel matthias ya ma danganta karancin maganin ne da kuma tsadar ga annobar cutar coronavirus to eh, dan wani maganin zai yi tsada sabili da tun can farko ma maganin yana da tsada na biyu ah, ko da ma bai da tsada lokacin korona nan sai ka samu cewa magunguna sun karu don ba tafiye-tafiye ba jirgin sama ba tafiye-tafiye motoci uku a ba mu da eh, yawan rahotanni na na na tsaron eh, eh, macizai suna dan kalilan a wuri mu ta nan to shi yasa ko dama akwai sai ka samu cewa za su yi tsada because ba mu ka samu ba amma kaga a makwabta kanmu a gefen gombe din da sauransu to yawanci suna da damuwa damuwa nan to sai ka ga gwamnati ta yi mata shiri na tallafi ga talakawan da wannan abun ya same su sai su samu rango mai ga jinyan in maciji ya sare mu to wai ko shi ma ya ake gane saran maciji ko ko me ya kamata a yi kafin zuwa asibiti malam muhammad kabir inuwa wani jami'in kiwon lafiya ne a matakin karkara na farko me ke kawo sarar macizan nan ne musamman a wannan lokaci yawaitar macizan a dazuzzuka saboda daidai yanzu suke yin koyaye su inda shi kuma sannan kuma shi manomi a lokacin kuma yake yake hahimman yin nomansa kuke aiki a irin asibitoci na karkara sun haka ne kaman akwai magunguna a irin asibitocin karkara gaskiya ana samun karancin magunguna ko kuma in ce babu sai dai manyan asibitoci da suke cikin gari amma dai kamar a kauyuka gaskiya samun asibiti wanda yake dauke da magungunan cizon maciji gaskiya yana karanta samu ya kamata a ce an kawo mutum asibiti ne da gaggawa domin ya samu magani na gaggawa kulawa da gaggawa da kasan ce amma a yanayin da zai zama kenan cewa babu asibiti ba kuma maganin da za a baki na gaggawa a wannan lokacin din da barbaru ake yin na wato kenan mazauna karkara wani abu na farko da ya kamata su a yi ne idan maciji ya sari mutum a gidansa ne ko a gonansa ne ko ma aina ne a cikin damuna ko rani abin da ya dace da shi shine eh, a lokacin da yake motsa jikinsa jininsa na tafiya da gudu a cikin jiki to a zamanin nan idan maciji ya sari mutum abin da za a yi na farko ne a ɗaure gurin a ɗaure gurin don ya hana jini tafiya tafiya cikin wato kenan jikinsa. Malam Muhammad Kabir Inuwa kenan wani jami'in kiwon lafiya a matakin karkara. Ibrahima Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria. To a gaida Ibrahim, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka uku ne suka kamu da cutar coronavirus a nan amurka sannan wasu sama da dubu ɗari da talatin suka mutu a daidai lokacin da ake ganin karuwar masu kamuwa da cutar a wasu manyan jihohin amurka da suka hada da california florida texas da kuma arizona yau kan wannan batu shirin namu na duniyar amurka zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo yadda adadin masu kama da cutar covid-19 ya tashin goron zabi ya sa gwamna gavin newsom na jihar california wanda dan jam'iyyar democrat ne ya ba da ubannin a rufe kashi ɗaya cikin uku na ƙananan hukumomi 58 da ke jihar wannan umarni ya ritsa hadda majalisar dokokin jihar wacce ke shirin komawa bakin aiki a mako mai zuwa inda yanzu babu ranar komawa lamarin kuma da bai yi wa 'yan republican daɗi ba kevin kile dan majalisar jiha ne daga jam'iyyar republican ya ce wannan ba maslaha ba ce a ce an rufe majalisar dokoki a sai yadda hali ya yi akwai mutane da rayuwarsu ta dogara ne da aikinmu musamman idan aka duba yadda aikinmu yake da alaka da yadda za a tankari wannan annoba ta covid-19 da kuma sauran batutuwa da suka shafi tattalin arziki da rayuwar jama'a Uh, issues affecting the economy and people's lives. To a jihar Florida wacce na ɗaya daga cikin jihohi da suke fama da wannan cuta a yanzu. Gwamnan jihar Ron DeSantis wanda ɗan Republican ne ya ce sun tanadi wuraren da za su kula da tururuwar masu fama da cutar. Ya ce a kudancin Florida uh, akwai wata cibiyar kulawa da marasa lafiya a Miami. Akwai kuma wata cibiyar a Broward waɗanda aka tanada musamman saboda COVID-19. sannan akwai wasu guda biyu a palm beach waɗannan cibiyoyi na da isassun gadaje da za a kula da masu fama da cutar ta covid-19 uh, uh, a ranar talata da ta gabata ne 'yan democrat suka yi ca akan gwamnan jihar ta florida kan yadda yake tafiyar da yaƙi da cutar ta covid-19 inda suka ce kin amincewa da ya yi ya bada umarnin a rika saka takunkumin rufe fuska da kin rufe wuraren shakatawa suna taimakawa wajen mutuwar al'ummar jihar da kuma yada cutar cikin 'yan makonnin da suka gabata jihar ta florida kan samu har mutum 8,500 da suke kamuwa da cutar a kullum adadin da ya ninninka abin da ake gani a wata a baya a jihar arizona kuwa ana ci gaba da fuskantar matsalar gadon kwanciya ne domin yin jinyar wannan cuta Dr. Mark kenan na asibitin texan a jihar ta Arizona yake cewa babu wata alama da ke nuna cewa cutar na raguwa abin karuwa yake a kullum ana samun sabbin masu kamuwa da cutar ne a jihar arizona ita ma texas ta zamanto ɗaya daga cikin jihohin da cutar ta yi kamari a amurka inda aka samu sabbin sama da mutum dubu goma da cutar ta harba a ranar talata kaɗai to amma duk da umarnin da jihohi ke bayarwa na kiyaye yaɗa wannan cuta akwai jama'a da dama da ke yin burus da umarnin na bada tazara da saka takunkumin rufe fuska wannan matashin da ya nemi a sake sunansa cewa yake ni ba amurke ne ina da 'yancin da zan yi abin da na ga dama saboda haka zan wataya ba na so a takura min wannan matashi ku cewa take umarnin da suke bayarwa suna tauye 'yancin da kundin tsarin mulki ya bamu bai kamata a ce ana faɗa mana abin da za mu saka ba to amma ƙwararru a fannin yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa sun yi gargaɗin cewa bayan bikin samun 'yancin kai da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata za a ga ƙarin waɗanda suka kamu da wannan cuta ta covid-19 Dr. Peter Hottis kenan yake cewa a halin yanzu muna cikin ganiyar yaɗuwar cutar ne wannan ne mafarinta za a ga hauhawar adadin masu kamuwa da cutar cikin makonni biyu masu zuwa sannan adadin zai ninka a makon da ke gaba to sai dai kwamitin da fadar white house ta kafa domin yaƙi da cutar ta covid-19 ya nuna akasin hakan mike pence shine mataimakin shugaban amurka uh, ya ce akwai alamu da ke nuna cewa gwajin da ake yi yana sa ana samun raguwar masu kama da cutar a arizona da florida da kuma texas gwamnonin waɗannan jihohi sun ɗauki ƙwararren matakan da suka dace uh, uh, to kalaman na pence na zuwa ne yayin da cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka amurka ta cdc ta fitar da sabbin ƙa'idoji kan yadda za a sake buɗe makarantu a zangon karatu na farkon lokacin hunturu masu ware da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin maryama diallo da julie lazar gresham ta hada shirin ni mahmud lalo ke cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu To yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce idan dai har gwamnatin Najeriya za ta kyale kasuwanni su ci gaba da ci sannan kuma ta bude filin jiragen sama to ba mu ga amfanin ci gaba da rufe makarantun kasar mu ba saboda haka a bude makarantun kawai su ci gaba da karatun su amma a ginda ya musu tsauraran sharuɗa domin ci gaba da kasancewar su a rufe ba karamin koma baya ba ne Allah ya kyauta. Sai kuma sakon Alhaji Umar Koreba Gashuwa ya ce ya kamata kasashen duniya masu karfin tattalin arziki da majalisar majalisar ɗinkin duniya su tallafa wa al'ummar ƙasar siriya a sakamakon matsananciyar yunwa da ta'addabi ƙasar domin duk wanda ya je kan wani to allah zai je kansa sakon sani muhammad da unguwar karofin madaki a bauchi tarayyar najeriya kuma ya ce hakika dakatar da shugaban hukumar efcc da gwamnatin najeriya ta yi abin a yaba ne ina ƙara kira ga gwamnatin najeriya duk wanda aka samu da almundahana a dakatar da shi sai kuma sakon abubakar kawu girgir ya ce sakonmu na ƙarshe a yau ya fi fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yoben Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. A gaskiya soke rubuta jarabawar sakandare na wayar da gwamnatin Najeriya ta yi saboda tsoron ya haɗa coronavirus. San bai dace ba domin zai kawo koma baya matuka a harkar ilimin yara. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da ku To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice. amurka ta samu sabbin kamuwa da coronavirus da sama da dubu sittin da hudu a jiya alhamis wani adadin da ya sha karfin sashen kulawan gaggawa asibitocin jihohin kudancin kasar da cutar tafi addaba da suka hada da arizona california florida da kuma texas babban jami'in kula da cutar mai yaduwa a kasar amurka anthony s fauci ya yi kira ga gwamnonin jihohin su jinkirta aniyarsu ta buɗe harkoki a jihohin har sai an kawo karshen cutar da ke karuwa a jihohin rahotanni sun nuna tawagar sojojin georgia 28 ta nato da ke aiki na musamman a afghanistan sun kamu da coronavirus to ne aka mayar da sojojin da suka kamu da cutar a kasar su kuma ana musu jinya a asibitin sojojin kasar in ji wata kafar yada labaran kasar da ta rawaito sanarwar ma'aikatan tsaron georgia sanarwar ta kwatanta yanayin da sojojin ke ciki da samun nasara an sandan Koriya ta kudu sun ce an tsinci gawar magajin garin birnin Seoul, Park Won Sun da safiyar yau Juma'a lamarin da ake zargin sa da aikata kisar kai. amma sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotannin. Kafin mu sallama da ku muna mika ta'aziyar mu ga iyalan marigayi baba fita hardeka saboda rasuwar malama habiba hardeka ranar talata bakwai ga watan nan za a yi jana'izar ta gobe asabar da karfe goma sha ɗaya na safe a makabartar gudu da ke abuja allah ya baiwa iyalanta ikon jure wannan babban rashi ya ji kanmu baki ɗaya yanzu a madadin baba yakubu makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin julie lazarus gresham wadda ta hada ta ba da umarni sai injiniya